Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Idan dai ba ku manta ba a shirin mu da ya gabata mun tsaya daidai inda. Da sauri Antimomio ta nufi gurin hajiya tana faɗin hajiya 'yar mutane a sama sai da Shatima ya ce a fito da ita sannan na tuna ko abinci bata ci ba. Hajiya ta za tsaki. Na san ba zai batta haka ba. Da zai ce a fito da ita wa zai fito masa da ita. sauran ba dangin su ne suka fito da su ba ta sakko kawai su wuce a cikin kuma littafin nan ne na rana ɗaya wanda halima ke mashi ta wallafa yanzu kuma shirin zai ɗora. Hajiya Salaha ta ce yanzu dai kin hana a yi wa yarinyar nan buɗar kai. Hajiya ta ce ai har abin da ya fi budar kai. Ita ya yi mata domin jiya har biyun dare yana ɗakin. nan suka ɗauki sadati ita kuma ta nufi ɗakinta tana faɗin Ba ni da lokacinsu anti momiyo da kanta ta hau sama ta samu salma tana zaune akan abin sallah ta ce au har da kaya kika canza to taso ku je kin ci abinci ko salma ta ce ina ci domin na sako kallo da ana ba mutane nima aka bani na ci anti momiyo ta kalli salma lalle wannan yarinya ce komai nata a ƙuriciya jiyan da take magana iyakar gaskiyarta kawai take faɗi Shatima yana tsaye Salma ta shiga bayan sabuwar motar shi har ma sai da timash murmushi. Ya zo bakin kofar, ke kaɗai ce ko za a bi ta gidan kwa ɗauki wasu. Ta ce a ai ina zaton fa duk suna Kaduna din gurin jere. Ya ce ina zuwa, ya shiga cikin gida ya kira Badi'a ta fito ya ce ke ba za ki je ba ne? Ta ce zan je tare da su miyu za mu je, idan an tashi dina kuma mu dawo. Ya ce dina za a tashi sha biyun dare, karfe tara za a fara. sai dai ku kwana to ki zo ku zauna da salma ku je tare don allah ki taimaka mata gurin kwalliya don har da ita adina tunda wannan na abokaina ne bari ta ce to bari in kwaso kayan da zan yi amfani da su shi ma ya koma gurin salma ya ce ina kayan da na ce ki ɗinka su za ki saka adina ta ce an ɗinka suna gidanmu ya ɗaga waya ya kira awwal ya ce ka amso min kayan salma yanzu ka kawo min gidanmu awwal ya ce ai an tafi da akwatunan duka can kaduna shatima ya ce yauwa hakan yayi badiyata tana fitowa suka kama hanya kowace amarya tana gefanta da danginta suna ƙara kintsa mata guri amma fa na amna tun kafin ka shiga za ka hangi bambancin wanda iyayenta suka mata har da wata rumfa suka aji mata irin ta zamani kusa da nata ginin domin aje motocinta girman rumfar zai ci akalla mota biyar sannan ga furanni na zamani da aka jera mata Nafisa da ta ji ana labari har ta zo iya wuya wato ita dan yar masu kuɗi ce shi yasa yake bambanta komai. Haka da su shahida suka shiga gurin amna ɗin suka ga duniya a tsibe suka fito a ruɗe suna labari suka ce hatta fentin ku na ciki ba iri ɗaya ba ne. Nafisa ta ce aini na sani sai ya fi santa kuna faɗin ba dole ba ne ya zama haka. Salma kuwa suna tafe tana kallon 'yan ƙauyukan da ke tsakanin Zaria da Kaduna har tana tambayar badi'atu nan ina ne badi'atu ta ce wai baki san amarya shiru take yi ba usman da ke gaban mota ya ce ai wannan amaryar ta daban ce salma ta ce to kuma an ce tambaya mabudin ilimi ya ce haka ne badi'atu ta ce baki taba zuwa kaduna ba salma ta ce ban taba fita daga cikin garin zaria ba suna shiga cikin gyaɗin gidan salma ta bi gidan da kallo har kofar falanta motar ta tsaya sai yaya hadiza suka fito suka tare ta zuwa ciki badi'atu ta wuce neman gefen nafisa salma te ta kallon ko'ina har suna ce mata wai bata da kunya tana liƙa ko'ina kujerun sun yi tsirt a falon saboda girmansa ga kujeru uku ta shiga ɗakin gadon ya fi kyau sauran ɗakunan dai ba komai sai ɗan tarkacen da aka saka mata kicin kuwa shi ma a rami amma daɗi ya cika zuciyar salma tana ganin kamar babu macen da ta fita sa'a a duniya wai nan gidanta ne kafin lokacin zuwa dina duk amaran suna cikin shiri domin ango da kan ya kira kowace ce ta zama cikin shiri salma ce dai da bata da waya ya kira badi'at ya ce ta shirya ta da kyau kafin karfe tara ya zaci amna za ta yi masa gaddama tun da ta ce idan dai yan uwanta suna nan sai ya ji ta ce za su shirya da wuri salma ta yi matuƙar kyau cikin riga da siket na pink ɗin material kayan sun kama ta tsam duk da bata da kiba ko kaɗan yar singila ce bari ta ɗaura mata ɗan kwali sai ta yi matuƙar kyau tana ta kallon kanta a madubi mota ɗaya aka so a ɗauke su amma amna ta ce a ita tana da motarta nabisa ta ce ba za ta zauna da kowa ba shatima ya kira aliya a waya ya ce za a ɗauko su da salma ta ce to shahararren hotel ne inda za a yi dina hol ɗin kuma mai kyau da tsari ba a bari kowace amarya ta shiga ba sai da suka zo su duka fuskar nafisa tan babu fara'a amna kuwa zuciyarta cike da tambayar wannan wace ce a cikinsu a tare suka fito shine a gaba sai amna da aliya nafisa da salma na biye da su kowace da kalar shigarta kujerar su biyar aka zagaye tebur din aka jera musu abin sha da tsotsa a kai can gefe ga dogon kek wanda aka yi surar mata guda hudu a jiki da namiji guda ɗaya a tsakiyarsu bai zauna ba sai da ya ga duk sun zauna sannan ya fara nazarin inda zai tsoma nashi mazaunin ya ɗauki kujerar shi ya sa ta tsakiyar nafisa da salma sannan ya zauna amna da aliya suka kalle shi sai ya ɗaga ma amna gira aliya kuma ya kashe mata ido ɗaya sannan ya ce hasken fitila yana kashe min ido ne aliya ta ɗan murmushi amna ta ɗan sake fuska sai dai shi ba don haka ya ƙi zama ba yana gudun kar amna ta tambaye shi wace ce salma sannan kuma zai rika kallon fuskar nafisa wadda ta tuk da rai masu kiɗan turanci ne irin waƙan nan da ake cikin natsuwa da sanyaya rai tun daga buɗe taro da addu'a har zuwa jawabin maraba da baƙi duk abokanan shi ne suka abokai da 'yan uwa suna ta zuwa suna ɗaukar hoto da su daga nan aka zo batun yanka kek duk suka je gaban kek ɗin suka tsaya mai abin magana ya ce wannan dan gatan ango ne ga shi ga kyawun matan shi yanzu za su saka hannu su duka don su yanka kek ɗinsu duk suka sa hannu salma tsawonta bai kai ba don dogo ne ya ce da nafisa ɗan koma inda salma take salma ta dawo kusa da shi ta ƙara ɗaura fuska sannan ta koma da za ta koma ta zauna ne sai dai ta maza ta ciji duk da haka ƙarshen wukar hannunta ya taɓa suka yanka ana musu tafi tare da murna mai abin magana ya ce yanzu ango zai yanka kek ya ba kowace ɗaya bayan ɗaya sannan su ma su bashi yanzu za mu ga waɗanne irin mata ya samu shatima ya yanko ya so soma baiwa aliya sannan ita ma ta amsa ta bashi tare da risinawa aka taɓa mai abin magana ya ce uwar gida mun gano cewa mai ladabi ce saura mai bin uwar gida ya yanko zai bata sai ta amsa ta sa bakinta sannan ta kamo fuskar shi da ta biyu nan taɓi da ihu ya cika gurin mai abin magana yana faɗin wannan ta soyayya ce nafisa kuwa bayan ya bata da za ta bashi har da hawaye don kishi mai abin magana ya ce wannan kuwa tana da tsoron allah yanzu sai yar autar amare salma ta girgiza kai cikin yanayi na shagwaba tare da faɗin yaya ba zan iya ba ya suno da kunnensa daidai bakinta Mai kika ce ta ce tsauna ba zai kai ba ya ce zan taimaka miki ta matso ta ɗan yanki ƙasa ta kalle shi a zatanta zai durƙuso ne ta sa mishi sai kurum ta ji cap ya yi sama da ita ya riƙe ta ta kalmashe ta tamkar masu rawar turanci sannan ta saka mishi a baki gurin ya ɗauki sowa maimakon ya dire ta sai kurum ya shiga juyi da ita guri kuwa ya ɗauki ihu da suwa sannan ya sauke ta kowa ya koma mazaunin shi aka ci gaba da sha ba a tashi ba sai sha biyu da mintuna tunda aka dawo daga dina salma ke zaune a barandarta ga makulli a hannunta amma bata iya buɗe ƙofar ba don tun kafin ya hadiza su tafi suka kulle suka bata makullin ta sa a jaka domin babu wanda ya je a cikinsu ranar dama yinin yunwa suka kai tunda ba a ka musu abincin yan jere ba wa ma ya san sun zo wani jere shi yasa suka ce ba za su je wata dina ba tana shawarar yanda za ta yi ta ga mota ta shigo ta ga abokan ango ne suka rako shi ta je kusa da manar ta ce yaya ya waiwayo lafiya ba tun ɗazu aka maido ku ba ta ce ban iya buɗe ƙofar ba ne shatima ya fito a motar su da ta shigo daga baya manar ya ce ango ka zo ga amarya ta kasa buɗe ƙofa ya isuwa a salma dama tuni kina na? ina su hadiza ta ce sun tafi tun da muka zo wai suna jin yunwa ba za su je gurin dina ba ya ce subhanallah da yunwa suka tafi salma ta ce i eh, ya je ya buɗe mata sannan ya ce za ki iya kwana ke kaɗai ta ce a'a ina jin tsoro ya ɗaga wayar shi ya kira badi'atu ta ɗaga cikin yanayin bacci ta ce yaya ya ce ɗan fito ga nan cikin harabar gida za ki taya salma kwana ta ce to da ta fito ya ce yanzu daga dawowa har kin soma bacci ta ce na gaji yaya ya ce to ku shiga Badiata ta ce su je su kwanta don bacci take ji sai ta ga salma ta kwanta da kayan jikinta ta ce yaya za ki bacci da kaya masu kyau za ma ki iya bacci da wannan kaya ta tashi zaune a kan gadon tare da faɗin nima duk na gaji ne suka buɗe akwatin kayan ciki haɗe da na bacci ta ciro mata wasu kayan bacci ta ce ta sa salma ta ɗaga wasu irin masu shara-shara ɗin nan da ɗan wando ne da 'yan riga ta ce yanzu wannan ma sai a sa badiyata ta ce me zai hana ran da mijin kike ɗakin ki za ki sa salma ta ce ta ijan wallahi ba zan iya ba badiyata ta ce ke ke da za ku yi gasa salma ta ce ni babu ruwa na ta ɗago wata riga ta ce dobe fa wannan ina zan kai ta duk kayan ciki sun yi min yawa Bari'atu ta ce ai ba a zata karama ba ce shi yasa kuma yaya bai tambayo size ɗinki ba ko? Salma tana dariya ta kalli jikinta. To ni me zan sa ma wannan marigai? Ban faraɗe da fara girma ba. Kawai anti Badi'atu ki kwasa. Badi'atu ta ce wai kar yaya ji kina ce min anti ba zan ɗauka ba. Ki bar su nan gaba za ki saka. Masu tsada ne fa. Salma dai ta dage sai Badi'atu ta ba guda biyu, don su ma sun yi mata yawa. Ta ce, amma ki faɗa ma yaya sai sai miki daidai ki. Salma ta zaro ido, sai kuma in ce sai mun Badi'atu ta ce, to ba mijinki bane ba, Salma ta ce, ni ba zan iya ba, haka kayan shafa Salma ta ba Badi'atu damar ta zaɓa. Sun jima kafin suka hau gado suka yi bacci. Nafisa kuwa tana ta juyi akan gado kaɗan kaɗan tana jan tsaki ranta kuwa wani kunci ne ke damunta. ta tashi ta sauka akan gadon tana kallon su shahida da sauran suna ta bacci domin faɗakarwa. Domin kyautata rayuwar iyali. Labarai daban-daban. Kasance. Tare da ni ba a cika birninka.